sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da faddakarwa da nishadi a wade bullet ta youtube muradin zuciya muradin zuciya bismillahirrahmanirrahim mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan kayataccen shiri na kuna muradin zuciya wanda yake karanta muku littafan marubuta daban-daban waɗanda suka shafi soyayya musamman ma na faɗakarwa ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. da fatan za a yi mana afuwa kwana biyu ba ku ji ci gaban wannan littafi na kishin mata ba sakamakon rashin lafiyar da ta kama muna godiya kwarai da gaske bisa yadda kuka nuna mana kauna ta hanyar kiran waya da kuma turo sakonni mun gode sosai allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya bar zumunci. Kuma insha Allah za mu ɗaura ne a cikin labarin namu na kishin mata wallafar Hafsat Hafnan inda za mu ci gaba da kashi na goma sha uku kamar yadda muka tsaya. Idan mai sauraro bai manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce Muktar ya hafsa ya fara bugunta yana faɗin yar iskar yarinya kawai ai duk ce kika jawo aka saki mahaifiyarmu kuma wallahi tun wuri ki ɗauki ɗamarar bautuwa a cikin gidan nan don billahi azimu hafsa babu tausayi ko kuma rangwame a tsakanina da ke kuka ne ya ci ƙarfinsa ya ci gaba da bugunta har sai da ta yi laushi To a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Bayan fitar Aliyu ya samu gida da yana dukan mota iya karfinsa har da shuri yana kuka gami da faɗin haba ma me yasa ni dama na ina zargin da sa hannunki a cikin rashin haihuwar nan. Saboda tsarar da kike nuna mana musamman ma ni. amma shiru kawai na yi don a gani na ba za ki taɓa iya aikata abin da nake zargin ki a kai ba yumma me yasa kika hana mana haihuwa wani laifi ne muka yi miki da muka cancanci girman hukunci makamancin wannan ya kamata ki amsa min waɗannan tambayoyin nawa da wurwuri ya faɗa yana ƙoƙarin buɗe gurin da direba yake zauna aliyu wanda ya gama jin zancensa shine ya yi saurin dakatar da shi ya ce haba gidaɗo me yasa haka shin kana hauka ne me yasa kake kokarin barin maganganun matar nan su yi tasiri a cikin zuciyarka a zuciyar shi ma ya ce aliyu ka rabu da ni ai gaskiya ta faɗa ita ce mutum na uku da ta faɗa min wannan maganar sauran da suka gaya min ban taɓa ɗaukar zancen da muhimmanci ba amma a yau na ɗauki na maman hafsa domin ina ji a jikina mahaifiyata tana da hannu a game da rashin haihuwata da sauran 'yan uwana girgiza kai aliyu ya yi shi ma ɗin zuciyarsa ta shiga zarginta amma sai ya daure ya ce haba gidaɗo ka binne maganar nan kar kowa ma ya ji dan ba gaskiya ba ne ni ban yarda ba kafin ya ce wani abu sai ga baba haruna sun fito raya ɓace tare da sagir wanda ya koma ɗako agogonsa da ya manta babu wanda ya ce da wani kala har suka isa gida jamila sai kiransa take yi a waya amma ya kasa ɗagawa Can ta kira Sagir shine yake faɗa mata cewar ta kwantar da hankalinta mijinta na nan tafe nan ba da jimawa ba. Sanda ka zayyane wa tsoho labarin abin da mamin Hafsa ta faɗa sosai ya fusata ainin don kusan zan iya cewa ba a taɓa soya ransa kamar a ranar ba. sai je ka dawo kurum yake ta yi ana kallonsa kowa ya zuba wa sarautar Allah idanu da kuma jiran irin hukuncin da zai yanke yumma kuwa sai kuka take ta sharba tamkar ranta zai fita ji da ta yi na cewa ashe mutane zarginta suke yi akan cewa wai da sa hannunta a game da rashin haihuwar 'ya'yanta gida da ma in bari yi hada idanuwa da ita zukatan wasu su suma ɗin suna zarginta ne tsoho ya ɗaga murya ya soma magana cike da zafi yana faɗin jibi idan Allah ya kai mu ina son ga baki ɗaya zuri'ar tsoho manya da ƙanana na nesa da na kusa kowa ya hallara a gidan nan a buga a sanar da kowa cewa akwai gagarumin mitin ɗan gaggawa zan nuna wa matar nan cewa ba a wulakanta zuri'ar tsoho sannan kuma a zauna lafiya sai na tabbatar da na sa ta ji shi a cikin jinin jikinta daga ita har 'yar tata a can gida kuwa jamila ce ta tsiya mijin nata tana faɗin haba sahibi ni har yanzu na kasa yadda cewa kai ne ka aikata wannan irin ɗanyen aikin don kowa mafarki ban tsammani za ka taɓa iyawa ba amma sai gashi a zahiri ka shayar da kowa madarar mamaki haba gidado me yasa ka biya wa bacin rai ne haka har ta sa ka tafka babban kuskure lamshe idanu ya yi sai ga ruwan hawaye sun dan zubo masa da sauri ya sa bayan hannu ya share gudun kar ta kama shi yana kuka sannan ya kwantar da kansa a saman cinyoyinta gami da kamo hannayenta yana dan marza su a hankali ya ce matata wai me yasa kowa ke tunanin na tafka babban kuskure ne ba ku ganin na jefar da kwallon mangwara ne na huta da kuda ke kanki kin sanni da hafsa ba za mu taba zama inuwa guda ba idan har ba canja hali ta yi ba kuma ga dukkan alamu da wahala ta iya canja halayen nata saboda tun farko haka ta taso kamar yadda na faɗa miki wannan tarbiyyar shine tarbiyyar mahaifiyarta ta ɗora ta akai ni yanzu tsoro na guda ɗaya ne ban san irin hukuncin da tsoho zai zartar ba yadda yake neman haɗa mitin ɗan gaggawan nan kin kuwa san da cewa mahaifiyar Hafsan ta faɗa a gaban mu cewa tana zargin yamma akan ita ce ta hana mana haihuwa ni da 'yan uwana zaro idanuwanta Jamila ta yi waje cike da tsantsar mamaki ta ce what a nufin ta yumma mai ya ce kenan me ya shiga kwakwalwarta ne da har yasa take irin wannan bahagon tunanin ta faɗa hawaye na shirin zubo mata ido cikin ido yake kallanta na 'yan sakanni sannan ya ce ai dalilin da ya sa tsoho ke neman haɗa mitin ɗan gaggawa kenan don sosai ya fusata ainin da wannan zance fusata mafi muni kuwa amma dan Allah hayati ki gaya min gaskiya ke ma kin taba zarginta akan hakan ko baki taba ba bata san lokacin da ta ture kansa da ke saman cinyar ta ba ta miƙe jiki na rawa gami da fashewa da kuka ta ce haba haba Suleiman wannan wace irin zancen banza ce kake min haka idan ma zan zargi wani akan da sa hannunsa a game da rashin haihuwar mu sai na fara tunanin yamma mahaifiyarka to a yau ina so ka san da cewa ni jamila ko daidai da rana ɗaya ban taɓa ɗora zargi akan kowa ba na yi imani da Allah cewar haihuwa a hannunsa take idan ya so zai bada idan kuma ya so sai ya ki badawa Suleiman please kar ka ba wa mutane dama su shiga tsakaninka da mahaifiyarka don na hango yarda da kuma amincewar maganar tasu kwance a cikin kwayar idanunka. fashe mata yi da kuka tare da jawo ta ta faɗo jikinsa yana faɗin jamila da gaske ne wallahi zuciyata ta yarda da zancen nasu please ki kwaɓe ta akan ta yi watsi da batun ki fahimtar da ita cewa mahaifiyata ba za ta taɓa aikata abin da mutane ke zargin ta da shi a kai ba matata wallahi ina cikin ruɗani ya faɗa yana da kankame ta ta sa hannu tana shafa masa kai sanin da ta yi cewa abin da ya fi so kenan ta yi masa idan yana cikin damuwa ko kuma kunci cikin narkar da murya take faɗin please mijina kar ka zama mai kokonto sannan kuma kar ka wa zuciyarka dama wajen zargin mahaifiyarka akan abin da nake da tabbacin cewa ba za ta taba iya aikatawa ba ina so ka yadda cewa samu da kuma rashi duk daga Allah suke babu wanda ya isa ya bayar ko kuma ya hana face Allah ka ji mijina ya ce mata jamila ban san me zan iya cewa ba amma abin da kawai na sani shine matata ta daban ce kuma yar aljanna na gode da kike yawan dawo da ni kan hanya a duk lokacin da nake neman kaucewa i love you so much matata allah ya yi miki albarka allah ya azarta mu da 'ya'ya masu albarka ya faɗa hawaye na ziraro masa ita ma din amsa masa ta yi da amin cikin rauni sannan ta ce sahibi mu je kaɗan saka wani abu a cikin ka dan na san ko da ka je can baka saka komai a baki ba cika ta yi yana faɗin ina kuwa na saka bayan tashin hankalin da yake ta jira rana ke hayati wallahi tun da na yi wayo ban taɓa shiga tashin hankali irin wanda na shiga ba a yau abin zai baki mamaki idan na ce miki a yau yumma ta karɓi belt a hannuna ta zane ni dan kawai ina hukunta saramla gwalalo idanuwa ta yi tana daɗa gyara zamanta ta ce me ka ce haba sahibu wasa dai kake yi kana nufin yawan mace ta da ke ka akan ka hukunta saramla ya ce ƙarin abin takaicin ma waya gaban idanuwansu ya faɗa a kufule hannu ta sa tana ƙoƙarin danne dariyar da ke neman kubuce mata amma ta makaro tunda ya kama ta ya ce au dariya kike min ko yamma ta burge ni wallahi allah dai ya biya ta ta miƙe da gudu tana tiƙar dariya shi ma ɗin miƙewa ya bi bayanta don kamo ta yana mai dariyar ƙarfin hali amma a ƙasan zuciyarsa shi kadai kurum ya san abin da yake ji. Duk da tashin hankalin da ake ciki a cikin zuri'ar tsoho, hakan bai hana azima ta kura wa Kasim a su haɗu ba, kamar yadda dai suka tsara a jiyan. Gashi kuma gobe ne ake sakaran dawar mijinta Mustapha. a five star hotel kasim ya kama musu ɗaki ya riga ta isa yana kwance a saman lallausan gadon yana hutawarsa cire waya yayi ya aika mata da sunan hotel ɗin da kuma room number ɗin tsaye take a gaban madubi tana zura wata ficiciyar riga sannan ta ɗauko dogon hijabin da ke ja har ƙasa ruwan kwai ta zira bayan ta sanya bakar safarta a ƙarshe ta ɗauko niƙabi ta sanya wanda ta siyo shi a kasuwa saboda fitar yau da za ta yi zuwa hotel ba ta son kowa ya ga fuskarta sai ƙwayar idanu kwayar idanun ma da a ce akwai yadda za ta yi don kar a gansu ai da tuni ta yi hakan a gurguje ta fito saboda kiran da kasim ke ta jero mata akai akai don ya gaji da jiranta zobe na ganin ta ta miƙe cike da mamaki tana faɗin ya ilahi an ta zima yau ke ce a cikin dogon hijabi har da niƙabi da safa gashi yau dai ba asabar ba balle na ce walimar saukar ƙur'ani zaki je amma ko dai an gayyace ki yin nasiha ne a wajen walimar aure a fusace ta ce malama me yasa kike da tambaya ne ba na son sa ido fa zubaida ina ruwan ki da shiga ta ta ce yo anti na ga sabon abu sai na ki magana wallahi dole in yi tambaya dan ban taba ganin kin sa ko hijabi ba balle a kai ga batun niqab duk da cewa mijinki ustaz ne amma a kullum cikin mayafi kike kuma kin san baya so amma kike yadda kika ga dama saurin taron numfashin ta tana nufin dalla ki rufe min baki a wurin nan kuma tun wuri ki kama kanki ba na son sa idan banza da wofi idan saka min ido zaki ci gaba da yi to fa zan hana ki zuwa gidana na dai gaya miki kin ji ko ki kula da gida sai na dawo ta fice raya ɓace a yayin da zubin ta bi ta da kallon mamaki tana faɗin Allah ya kyauta ko motar ta bata dauka ba ta ji ta shiga ta haya drop ta dauka wanda har gaban hotel din ya sauke ta sannan ta shiga ciki kai tsaye bayan ta biya shi gaban ta sai dukan uku uku yake yi san bata wani sake ba tana tsoron kar wani ya ganta ya kuma shaida ta a reception ta sa wani ma'aikaci ya yi mata jagora zuwa ɗakin bayan ta yi musu bayanin room number ɗin da take nema yana nuna mata ya koma ita kuma kai tsaye ta tura kofar ta shiga dan dama ya fada mata cewa da zarar ta zo ta shigo kawai kofar a buɗe take shi kansa ya yi mamaki kuma ya girgiza da ganinta a cikin dogon hijabi da niqab bai gama shanye mamakinsa ba sai da ya ga ta cire hijabin a nan ne yake ganin irin shigar da ta yi masa saurin rantsa idanu ya yi tare da kawar da kansa gefe yana furta ya salam mai haka an ta azima fadawa ta yi jikinsa ta sa hannu tana shafo fuskarsa tana faɗin me ka gani kanina ko ban haɗu ba ne Ɗan siririn tsaki ya ja ya shiga ƙoƙarin ɗaga ta daga jikinsa amma sai ta hana duban ta yayyace dakata malama fara biya na kuɗin da na kashe ta ce masa nawa ka kashe ya ce mata 15k ne haɗi da kuɗin motar da na kashe ba ta yi musu ba ta jawo jakarta ta zaro bantar ɗin kuɗi ta miƙa masa ya sa hannu ya karɓa yana faɗaɗa fara'arsa ta ce ga dubu hamsin nan na san sun fi kuɗaɗen da ka kashe ko bata ba shi damar yin magana ba ta fara yi masa abin da ya kawo ta bayan sun gama sheke yarsu ne ya kalle ta ya ce an ta zima ina ma a ce ke mata ta ce ina ma a ce ke halali na ce saurin taron numfashinsa ta ita ce gara tun wuri ka rage wannan zantuntukan naka domin da zaran mun samu rabo da kai to ya zama dole mu kawo karshen wannan abin a zuciya ya ce kina tabbatin samun rabo da ni idan kuma rabon ya ratsa tsakanina da ke sannan ni kuma na zo na yi aure nan gaba ba fata ba Allah ya ki bani haihuwa fa to yaya za a yi da gudan jini na da ke hannunku dan Mustapha za a ce ko kuwa ɗana gabanta ne yayi wani irin mummunar faduwa amma bata kai gaba shi amsa ba sai ga kira ya shigo wayarta tana dubawa ta ga Mustapha ne tuni zufa ya shiga keto mata ta ko ina fashewa ta yi da kuka tana faɗin kasan Mustapha ne ke kira na a razana ya sako daga kan gadon yana faɗin haba dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah dai ya sa bai samu labarin abin da muke yi ba da kyar ta haɗiye tsoronta sannan ta danna receive tun ba ta gama kai wayar ta ba ta ji sa yana faɗin azima ina kika shiga ne a rikici ta ce ban gane ina na shiga ba ina gida mana cike da mamaki ya ce gida gida kika ce fa to gani dai a cikin gidan sauka ta kenan amma ba a ciki sai zubi kawai na samu ita kaɗai a gigice ta miƙe tsaye tana faɗin ka dawo ba ka ce sai gobe ba to shi kenan gani nan zuwa dama na je wankin kai ne ya ce mata azima muhammad taufik da izinin wa kika saka kafafu kika fita babu abin da na tsana a rayuwata kamar na dawo na samu matata ba ta gida da sunan ta fita ba tare da izini na ba wallahi sai na dinga tunanin tamkar yawon iskancin kike tafiya na rantse da wanda raina yake hannunsa gwanda ce mutuwa na yi a yau da fitar ki ba tare da izini na ba na baki minti goma duk inda kike yana gama faɗar haka ya datse kiran cike da zafin rai fashewa ta yi da kuka tana faɗin wayo Allah ka san mun shiga uku ya zan yi da shigar jikina wallahi idan Mustafan da na sani ne ina isa gida zai caje ni cike da bai To wani tunani ne kake ganin zai fara faɗo ransa idan ya ganni daga ni sai ficiciyar riga. Kasim da ke ta safa da marwa ya ce, Ai duk laifinki ne an ta azima, ni wallahi ban ma san me ya shiga cikin kwakwalwarki da kika irin wannan shigar da zaki fito ba. Kuka take rerawa sosai mai daga hankali, tuni ya rikice ya rasa abin yi, can wani tunani ya faɗo masa, da sauri ya cire farar tishat ɗin jikinsa mai gajeriyar hannu. wanda ya san mata ma suna iya sawa ya miƙa mata ya ce ungo ki saka wannan ki sauri ki tafi baki sake tana kallon sa fuska shimfiɗe da tsantsar mamaki ya sake cewa karɓi mana tunanin me kike yi ina fatan dai kin san lokaci ya so ma tafiya daga lokacin da ya ɗibar miki ko ta ce to kai fa ya za ka yi ya ce ki damu da batuna zan san dabarar da zan yi ke dai ki karɓa kawai ki saka bata yi musu ba ta karɓa da sauri tana sakawa shi kuwa kallon ta yake yana jin wani irin abu na masa yawo a zuciya ina ma ya ce wannan matarsa ce ta haraba da sannan kuma yana faɗin dan Allah dan uwana ka yafe min hakika na ci amanar ka. ya saka hannu ya share guntun hawayen da ya ziraro daga idanuwansa sosai farar tishat ɗin da ta saka ta yi mata mugun kyau kai ka ce da mata ta ce gwalalo idanuwa ta yi bayan ta tuna cewa ba ta da dogon wando mai ƙani? To gajeren wandon zan je masa da shi haka? Ta faɗa idanuwanta na kawo ruwa. Dogon wandonsa ya cilla mata ya ce shi ma ɗauki ki saka. Cike da mamaki ta ce wandon maza? Ya ce to yaya kika iya? Ai duk ke ce kika jawo. Da kin sitarta jikinki da kyau ne kafin ki fito? To da duk haka bata faru ba. Ki saka kawai. Ni zan san dabarar da zan yi wa kaina. cike da tausayinsa ta ce na gode sosai mai kani da nuna kulawarka a gare ni ina son ka matuƙa ta fita tare da rangume shi duk suka tsinci kansu da jin wani irin bugawar zuciya tsafta shirya ta sake ɗaura niƙabanta don ta san muddin Mustapha ya ganta da wannan shigar da yake yawan mafarkin sanya ganta a cikinsa to fa babu shakka zai sako ni ta fita ta bar shi a ɗakin da sauri saurinta tana cikin mota ne momin da ta kira ta bayan ta ɗaga, bata jira ta ji cewar ta ba ta ce azima buɗe kunnuwanki da kyau ki saurare ni yanzu nan muka samu labarin cewa gwamna ya dawo gari hakan kuma ya ba mu tabbacin cewa shi ma mustapha yana gari yanzu haka so kamar yadda dai muka faɗa tun farko da zarar mustapha ya shigo garin to fa za mu raba auren ku ne yanzu maganar da nake miki mahaifinki ya shirya maganar auren ki da dan abokinsa senator rufa'i kina fitowa bayan kin gama idda babu bata lokaci za a shiga biki don haka ki yi kokari ki tasa shi a gaba a daren yau ya baki takardar sakin ki in ko ba haka ba gobe goben nan za mu zo mu karba da kanmu Dubta katse layin bayan ta kare maganarta azima ta rushe da kukan tausayin kanta tana ambatar karmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai da wanne za ta ji da fitinar da mustafa ke jiranta ko kuwa da rigimar iyayenta direba na tambayar ta ko lafiya take kuka ko tanka shi ba ta yi ba har ya kawo ta inda za ta sauka tun daga nesa ta hango mustafa tsaye yana jiranta a kofar gida sai safa da marwa yake yi da gani ko kayan jikinsa bai cire ba sit ne kawai ya cire idanuwansa a kanta a lokacin da ta fito daga motar da sauri sauri ya nufe su har yana cin tuntuɓe mustapha akwai bakin kishi kallo ɗaya za ka yi masa a kai tsaye ka gasgata tsananin kamarsa da kasim don kana iya rantsewa da cewa su ɗin 'yan biyu ne alhalin ba cike ɗaya suka ma fito ba kawai dai shakikan 'yan uwa ne waɗanda iyayensu ne kawai suka fito daga ciki ɗaya wato baba alasan da kuma baba munero abin da ya sa mustapha sauran shaida azima kuwa shine sanda take cikin motar hayar bayan ta kare waya da mahaifiyarta to tsabar tashin hankalin da ta shiga ne yasa ta cire niƙabin babu shiri dalilin da yasa mijin nata ya shaida ta kenan bayan ta sako hakan yasa ya da sauri har yana cin tuntuɓe burinsa kawai ya tsaida mai motar da ke kokarin yin reverse duk da cewa sosai ta ba shi mamaki ganinta a cikin doguwar hijabi a yau amma saboda tsantsar bacin rai da yake ciki hakan bai sa ya ji ta burge shi ba ita kanta jikinta ne ya so mayin bari ganin ya tunkaro su amma kafin ta cewa mai motar ya yi sauri ya bar wajen tuni mustapha ya iso yana kare mata wani irin mugun kallo tun daga kasanta har samanta da hanzari ya karasa wajen mai motar yana faɗin malam ɗan dakata don girman allah daga ina ka ɗauko ta ya yi masa wannan tambayar tare da tsare shi da jajayen idanuwansa masu canjawa hanjin ciki wajen zama gabanta ne ta ji ya yi wani irin faduwa don ta yi imani da allah ba ta taɓa jin faduwar gaba irin wannan ba Tuni ta shiga wasu 'yan kama-kama tana faɗin haba mustina me yasa za ka wani tambaye shi ko ka daina yadda da ni ne na ce maka salin na je. Saurin taron numfashinta ya yi ta hanyar ɗora ɗan yatsansa a saman bakinta yana faɗin kimin shiru ban tambaye ki ba haka kuma babu ruwanki da tambayar da na yi masa. Gara ki yi min shiru idan ba haka ba ranki zai yi mugun ɓaci ya karasa maganar cike da tabbatarwa sannan ya maida kallonsa ga mai taxi din wanda ya shiga cikin rudu a game da wannan al'amarin mutane biyun wanda ya tabbata mata da miji ne mustapha ya ce malam kai fa nake sauraro daga ina ka ɗauko min mata to shi dai malam musa baya son ko kaɗan ya haɗa fitina tsakanin wannan ma'aurata dan tabbas ƙarya ya sharara masa don a daidai gate ɗin hotel ya ɗauko ta kuma yanayin ta ma ya nuna alamun sauri take yi sannan kallo ɗaya za ka yi mata ka tabbatar da cewa hankalinta ba a kwance yake ba ya ƙara yadda da hakan ne sanda ta ci kukanta a mota bayan ta kare waya kuma yanzu yake tunanin watakila dama da mijin ne suka yi wayar ajiyar zuciya ya sauke bayan ya gama yanke shawara da zuciyarsa akan ya rufa mata asiri kamar yadda aka umarci musulmin kwarai ya dube shi ya ce e ai gaskiya ta faɗa maka daga Haya Nel Palace na Dakota wanda yake a can hanyar garki yana gama faɗar hakan yayi saurin kawar da kansa gefe don shi mutum ne da bai saba da ƙarya ba to shi yasa ake ake saurin gano shi idan ya laftata ita kogin biyar wani boyayyen ajiyar zuciya ta sauke wanda har ya sa wani munafikin marmashi sabace mata sai jerowa malam musa godiya take yi a ranta Mustapha ya dube shi a kaikaice ce, "Ka tabbatar da abin da ka faɗa gaskiya ne, don zan yi bincike, kuma idan na gano cewa ƙarya kai min To fa duk inda ka shiga a faɗin duniyar nan sai na nemo ka kuma na sa an ɗaure ka. Malam Mustapha dai ya gwammace dukkan abin da zai faru ya faru, amma ba za a taɓa jin mutuwar sarki a bakinsa ba. Haɗiye wani yawun tsoro ya yi sannan ya ce, bai na tabbatar da hakan daga Haya Nelson na ɗauko ta ina tahowa ita kuma a lokacin tana fitowa Shi ne ta tsaida ni ba dan Mustapha ya yadda da zancen nasa ba yace shikenan naji kana iya tafiya Na gode. ya faɗa tare da watsa hannayensa cikin aljihu yana mai hura hancin takaici ba bata lokaci malam Musa ya tayar da mota yayi gaba yana mai sauki ajiyar zuciya a hanya a tsorace take kallon sa hawaye na shirin zubo mata cike da rawar murya ta ce i'm so sorry don allah ka yafe min ba zan sake fita ba tare da izinin ka ba kaji a fusace ya dube ta muryarsa na rawa ya ce ya isa azima ki rike haƙurinki ba na son jinsa yaushe kika koma gyaran kai a hayanal palace bayan dukkan wani wanda ya miki farin sani ya kwana da sanin cewa babu salon ɗin da kika fi so waɗanda suke miki abin da kike so face big brother hair studio marire ce fuska ta yi ta ce na mance ne ban faɗa maka cewa na canja salon ba gyaran su yanzu kwata-kwata baya amsar kaina sai ka ga duk gashin nawa na tsitsinkewa marmashin yaƙe ya saki yana shafa kasambarsa ya ce really okay That's very good. Amma hakan bai sa na gamsu da amsar ba. Me yasa kika fita ba tare da izinin mijinki ba Azima? Yanzu idan wani abu ya same ki ba fata ake ba har ya zama ajalinki to me za ki gaya wa Ubangiji idan kin je can tunda baki nemi izinin mijinki ba kika fita. Raurautai da idanu kamar gaske. Ta ce I'm truly sorry Mustina ba zan sake ba ka yafe ni ta faɗa tare da sa hannu tana share hawaye. Murmushin ƙarfin hali ya sakar mata ya ce filin sowik ya wuce ziti na sannan na yi matukar farin ciki da na ganki a cikin wannan shigar don Allah ki ci gaba da sa hijabi kina fita da shi don kar ki so ki ga yadda kika yi matukar kyau a cikinsa ga wani irin haiba da cikar mutunci da ya kara miki ya ƙara she maganar tare da kashe mata ido ɗaya wani irin pretty smile ta sakar masa ta ce an gama mustin ziti yadda kake so haka za a yi insha Allah suka ranka ya zuwa gida suna tafe suna dan taba hira zuciyar nan ta ta cike fal da farin ciki ganin bai dago komai ba tuni ta manta da batun wani kasan balle ta tuna da halin da ta bashi a ciki Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Kar ku manta tashar Wahid Bullet Multimedia Area yi ta kwai. Ga shiri da muradin zuciya. A nan ake kawo wannan shiri. Kar ku manta muradin zuciya za a ba ta tashar Wahid Bullet ta YouTube. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da faɗakarwa da nishaɗi a Wahid Bullet ta YouTube.